ga watan ainihin sha ɗaya watan zulƙada da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai wadda ta dace da bakwai ga watan hudu wata afrilu kalandar albashi shekara shida. Allah ya kaddara haduwar mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura a cikin garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khair wallafar babban malami ibn qayyim al Allah ya ji kansa muna cikin abwabul jihad kuma muna fasuli da malam yake bayani akan falalar jihadi a musulunci karatuttukan da suka gabata mun ji ma'anar jihadi mun ji falalar jihadi ko mun ji dalilin da ya sa ke yin jihadi mun ji sababai da suka sa ka sharanta yin jihadi ga musulmai kuma mun ji ya ake yi muna jin falalar yin jihadi din mun faɗi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko Allah ma subhanahu wata'ala da kansa ya fara faɗar falalar jihadi saboda zaburarwa ne ga waɗanda za su yi jihadin cewa su yi shi saboda ba abin da ya fi daɗi a wajen ɗan adam fiye da rai an gane ku to da haka idan bai ji ya samu abin da ya bi shi ba ko kuma abin da zai tabbatar masa da ɗorewar sa'ada dacewa da jin daɗi na rai ba to zai fifita wannan ran da wani abu ba to da haka ne Allah subhanahu wataala da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi bayani akan falalar jihadi saboda kada wani sanyin jiki ya yi lankanji ija da baya gabaran yin jihadi za mu tashin da mala ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam inna allaha yi da khilubin sahamil wahidi aljannata sani'ahu littafiyarin na hannuna a mujalladi na uku ko juzi na uku shafi na saba'in da uku faƙara ta biyu daga sama sadara ta uku inda mala ya faɗi wannan hadisi da fata Allah ya taimake mai samu dace mala ya ce wa ƙarar sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna Allah yudkhilu bisahmil wahidi aljannata lallai Allah yana shigar da mashi guda ɗaya kibiya guda ɗaya aljanna sani'ahu yahtasibu fi san'ati alkhair wanda ya kera mashin ko kibiya din ina neman alkhairi ina neman ladan wannan abin da ya kata a wurin Allah an gane ko ba wanda kawai yayi kibiya yi mashi ko abin da ya kama da wannan saboda neman kuɗi ko kawai saboda ainihin a zama sharri ga al'umma ba an gane ku to wannan dalilin wannan mashi ko kibiya da ya kera aka yi jihadi da ita ko aka yi jihadi da shi mashi din ko wannan makamin Allah zai shigar da shi aljanna wal da lahu da wanda istiya'i bayar ayi jihadi din da shi shine al mumid wanda ya ƙari musulunci da shi wato istiyo makaman ita ga su aje ayi jihadi don dauka addinin Allah misali kun ga lokacin da aka yi katafa suka addabi musulmai a zangon katafko suka yi ta kashe su kunga ga ko waɗansu da suka sai wasu abduna da wasu makamai suka bayar to waɗannan Allah subhanahu ta'ala zai ba su lada dalilin haka zai shigar da su aljanna miya bihi ba ku ga gurin ba eh ku duba naku shafi 111 fakara ta ɗaya daga sama a mujalladi na biyu shafi 111 wa ƙala inna allaha da khulubi samun wahidi aljannata kun ga gurin shafi 111 littafi irin na hannunku an gane ku warrami bihi hakanan Allah yana shigar da wanda yi harbi ya yi jifa da wannan mashin ko ya harbi da wannan kibiyar fi sabilillahi shi ma Allah zai shigar da shi aljanna wato Allah zai shigar da wanda ya makami ina nufin samun alkhairi lada a wurin Allah da wanda ya siya ibayar a yi jihadi da shi da wanda ya yi jihadin da shi waɗannan guda uku dalilin wannan makami guda ɗaya duk Allah zai shigar da su aljanna sai manzo Allah ce warmu warkabu ku iya harbi ku iya jifa da mashi ku yi kwanji ku iya harbi da kibiya warkabu kuma ku iya hawa doki ku iya hawa abin hawa kamar raƙumi ko alfadari ko jaki yadda za ku jure tafiya a kan ainihin waɗannan ababen hawa kunga yanzu wanda aka samu a zamani wanda ya fi kowa juriya a hawa doki shi ne wanda yake iya tafiyar kilomita 75 kan doki ba tare da ya sauka ba ba tare kuma da ya jigata ba an gane ku to wannan kaga jarumi ne sosai da aka ainihin bin ladin wannan bin ladin da ake ji da akwai shi ko da kinsarsa tana nema ta zama wata fukaha amma shi asalin bin ladin din akwai shi ina fatan mun gane wanda ainihin ake cewa da su yan alka'ida akwai su shi asali akwai shi a wannan zamanin ba a samu wanda ya fi shi juriyar hawa doki ba an gane ku don ina iya tafiyar kilomita saba'in da biyar continuous a guje akan doki kamar mota ba tare da ya tsaya ba an gane ku Zanabi sallah alaihi ce ku ringa hawa abin hawa wa mu a Habdu ilayya min an tarkabu amma ce kun iya harbi a ce kun iya mashi kun iya kibiya kun iya baka shi ya fi soyuwa zuwa gare ni ya dace kun iya hawa abin hawa da gudu akan abin hawa don idan wanda eh, eh, in ka iya gudu akan abin hawa in ka ji goya sai ka ne sai ka nemi abin hawa ka tsere amma idan kibiya ka iya ka iya kwari ka iya baka to kaga wannan inda zaka samu dai inda zaka matse labe ne kai ta me kai ta aika da makamai an gane ku wa kullu shay'in yalhu bihi ar-rajulu fa batilun illa ramyahu bi qawsihi aw ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu za Allah yace wa kullu shay'in yalhu bihi ar-rajul duk wani abu da mutum namiji yake yin wasa da shi fa batilun wannan abin bataccen abu ne musulunci bai yarda da wasa ba kowanne iri illa ramyahu bi qawsihi sai dai idan ya je ina koyar harbi ne da bakansa ina yi da kwarinsa ina harbawa ina wannan wasan aw ta'dibahu farasahu ko je yi wasa akan dokin sa yana ladabtar ina horar da dokin saboda koya masa jarinta da juriya walum wa mula'abatahum ra'atahu ko kuma wasa da mutum zai da matashi an gane ko mutum yayi wasa da ita su yi tsere su yi langa ko ayi mai gudu ya gudu an gane duk wanda annabi yana ya gidansa ko sallah ina yi da aka na Aisha sai ta ba mu labari ta ce wata rana sai muka yi tsere da manzan Allah sallallahu ta ce muna fi sai na tsere masa ta ce falon ma hamaltun lahma da na yi ƙiba na yi teba sai ce aisha zo a yi tsere ta ce da muka yi tsere tibi-tibi ina tibi-tibi shi kuma sai abin nan sai ce aisha na ce ce ita hazihi bitilka an yi ɗaya da ɗaya kenan an yi duro na fanshi an fahimta annabi yana yin wasa da iyalinsa a gida su yi ainihin tsere su yi langa su yi tarafke duba to ba su ne wasannin da mata suke ba cikin gidaje an gane ku to wannan wasan da mutum zai da matarsa wannan babu laifi wannan abu ne mai kyau wa man allamahu Allahu ramya wanda Allah sanar da shi harbi sarrafa makami fata raka hora gabatan anhu sai watsi da abin saboda yana kyamar abin fa ni'matun kafaraha to wata ni'ima ce ya butulce masa Allah ya masa wata ni'ima sai ya butulce wannan ni'imar to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga mata su ne yawancin yan wuta suka tambaye shi me dalili yace saboda kafircin su suka ce suna kafircewa Allah ne ya ce suna butulcewa abokin zamani duk alherin da abokin zaman ya yi musu miji ne mahaifi ne mariki ne wanda ake suke karkashin kulawarsa ne randa duk suka ga abin da ba daidai ba sai su bai taba musu abin alheri ba duk abin da ya musu na alheri sai su butulce to idan mace da ta butulce wa mijinta ko mahaifinta ko ta butulce wanda yake kula da ita ma'ana ni'imar da yake mata ta butulce ya sa ta shiga wuta me zai hana wanda ya fitar cewa ubangiji ko nemar da ubangiji ya masa shi ya shiga wuta an gane ku to da haka ainihin annabi ya ce wanda ya koyi Allah ya sanar da shi iya harbi iya baka iya kwari sarrafa makami sai yi watsi da abin saboda ina kyamar haka to wannan ni'ima ce Allah ya masa sai butulce masa rawahu ahmadu ahlus sunan wannan hadisi imam Ahmad bin Hanbal da ahlus sunna suka ruwaito shi wa inda ibn Majah a wajen ibn Majah man ta'allama ar-ramya thumma tarakahu wanda ikoyi harbi jifa da mashi sannan yi watsi da abin faqad asani hakika ya saba mu wannan hadisin ina cikin sunan na Abu Dawud hadisi mai lamba 2513 ina cikin sunanun Nasa'i hadisi mai lamba 3580 da kuma hadisi mai lamba dubu uku da dari da arba'in da shada ya kawo shi takaitacce hakanan ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi a cikin sunan hadisi mai lamba dubu biyu da dari takwas da sha ɗaya da kuma hadisi mai lamba dubu biyu da dari takwas da sha hudu an gane ku ibnu maja ɗin ya sake kawo shi a cikin ko hadisi mai lamba dari shida da sha takwas an gane ku to amma dai asalin hadisin ya zo a cikin hadisin imam muslim hadisi mai lamba 1919 man liman ramya sun matarakahu na minna au da asa cewa wanda duk ya iya harbi aka koya masa harbi ya koya ma'ana sarrafa makami sannan yi watsi da abin ita ba ya cikinmu ba mu tare da shi ko kuma hakika ya saba ma'ana ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamu gane cewa da yace ainihin ya butulce wa ni'ima da aka yi masa ko ni'ima ce butulce masa gaskiya ne saboda wanda ya iya baka iya kwari wanda ya sarrafa makami akwai ranar da shi a karan kansu za su yi masa amfani ko ba wajen jihadi ba to yanzu kuma ya koya ya watsi yayi watsi da abin ya za a yi an fahimta kaga ba zai masa wannan ranar ba wanda ya zo da makamin sai ya cutar da shi an gane ko kuma ga makamin amma ya kasa sarrafa shi saboda ya koya da ya san iya iya yanzu bai iya ba abu na biyu wannan ina nuna wato wani zamani zai zo mutane za su ke kyamar yin jihadi kamar zamanin da muka zo yanzu kagaro san musulmi suna ganin cewa wai jihadi kamar wani tashin hankali ne jihadi kamar wato Allah ya shar'anta wani abu wanda za a ringa zubar da jinin mutane ba gaira ba dalili a cikin abin da ba dole ba dazu na yi mamakin akwai abokin abokinmu na ji shi eh, eh, wata magana da yake yi cewa eh, muna yaudarar kanmu akan cewa shugabanni suna hukunci ba littafin Allah ba ba shari'ar musulunci suke bai ce ai muna yaudarar kanmu ne ai asali shi ma tsarin ba dora shi akan shari'ar musulunci ba da aka kada mu nemi wani mu ce yi shara da musulunci ta yi wannan kuskure ne kuma an gane idan mataki na larura ya sa ana zaune a haka to kuma shi kenan sai a tafi a haka babu lokacin da za mu yi tunanin a canza ba ma tunanin Allah dawo mana da shari'ar musulunci mu abin da muka yadda shari'ar musulunci jama'a tana amfani ga musulmi tana amfani ga wanda ba musulmi ba kowa tana yi masa amfani a domin nashi amma wannan tsari na demokradiyya wannan tsari na gwamnatoci da ake na yanzu tsari ne wanda yana cutar da addini yana cutar da al'umma yana cutar da ƙasa ina fatan mun gani ina kowa cutar da shi yake yi to ya za ka zauna kana dawama a cikin cutuwa kuma a ce ba za ka yi magana ba ina fatan mun gani eh, ina magana an ce ainihin eh, mace ta zo za a ba wata mata alƙalanci musulmai mun fito muna ta surutu muna ta musulunci bai yadda mace ta yi alƙalanci ba sai ce yi eh, gaskiya ne musulunci bai yadda mace ta yi alƙalanci ba amma ƙasar musulunci ake yi to an je ƙasar ba musulunci ake ba ita ma ba musulma ba ce eh. Allah ya sa kun fahimta wannan shine kuskuren da ake yi sai a ce to ai waɗancan suna amfana mu me zai hana mu bar namu su amfana da me suke amfana da me suke amfana an ji mace su a cikin su macen ta yi shugabanci ta yi alƙalanci ta yi kaza ta yi kaza da me ta amfana ta je ta yi gwagwarmaya da maza mazan banza sun taba ta ta taba mazan banza sun ganta sun ji daɗi ta gansu ta ji daɗi sun yi mu'amala da ita ta yi mu'amala da su shi ne jin daɗin idan wannan menene bambancinta da dabba ya faru wani arni ya je saudiya ya ka zo ana gaggaisawa da mutane sai iga mata ba sa miƙawa maza hannu sun ki su miƙa musu hannu in fact a layin ma da aka jera ba ma kawo mata a wurin ballanta na ka ce bari ka tafi ka je ka gaisa da su sai ike tambaya wani shugaban ƙasa ne sai ke ta wai ku musulmai mai isa matan ku a not shaking hands da maza bayan an gama ya yi wannan tambaya sai sarki na wannan lokacin na jin sarki fahad ne sai yake cewa da shi ya ce yanzu matarka na jin sarkin ingila ne a lokacin ya ce yanzu kai din nan wani talaka haka a waje zai zo kawai miƙa matarka hannu sai ce a ah, ai shakin hannu matarsa sai manya-manya mutane ne high rank yau ina talaka ma ya isa ya kai kanta sai ce ta ai mace musulma duk wanda mijinta ne sarki kawai a wajenta wanda duk ba ita ba ba shi ba bai isa kai kanta ba ballanta na ya gaisa da ita an fahimta amsa ta fito ko bata fito ba ashe kenan ke a matsayinki na musulma sai ki gane ke musulma ce kai a matsayinka na musulmi sai ka kana kai musulmi ne da haka wai suna amfa'a yanzu shikenan sai mu ce arna suna karɓar riba a conventional bank sai mu ce tunda suna karɓa mu mu karɓa ah. haka za mu ce ko suna karɓar bashi da riba suna amfana da kuɗin amma ƙarshe suna rushewa ya zama bala'i a kansu sai mu ce don suna amfana da wannan kuɗin mu ma mu je mu karɓa to bambancin musulmi da waninsa kenan to da haka dole waɗannan abubuwan sai ana dawa ana fahimta sai mun yadda wannan rayuwar da muke ta constitution rayuwa ce ta me ta larura ran da duk muka samu dama to za mu balle za mu sharar musulunci abu na biyu za mu ci gaba da kira wa gabanni musamman musulmai daga cikinsu su sani cewa sun samu dama da za su ɗabbaka sharar musulunci in sun yi kansu idan musu ba Allah zai tambaye su ya kuka samu dama na baku dama da za ku yi shari'ar musulunci amma kuka gaƙi ai su za su rashi amsa ko mu namu shine mu fadakar shine mu fada amma ba wanda zai za mu saurara da zai ce wai mu ma daina wahalar da kanmu muna cewa ana shari'a ba ta musulunci ba ko muna neman shugabanni musulmai ba mu ce fa wanda ba musulmai ba su yi ko mun ce waɗanda ba musulmai ba su yi jonathan ba shekara biyar yana mulki ba obasanjo ba shekara takwas yana mulki ba akwai wani da ya taɓa fito ya ce sai shari'ar musulunci an fahimta amma gwamnoni waɗanda suke na musulmai ba kira su cewa su shari'ar musulunci ba waɗansu ba su yi ba ina fatan mun fahimta to za a, wasu kwanse sun ce to wai da suka yi ai yaudara suka yi kaza kaza kaza suka yi ai tuntube dadin gushi ne ya za a shekarar kaza don kiyas ana yin shirme ana eh, tambele kai kuma ka zo ka ce kana tunanin a rana ɗaya za a gyara wannan abin ba zai yiwu ba aiki ne for decades kar ka ɗauka abu ne to wannan kuma ita ce illa da aka yi wa musulmai shi komai so ike itsaga kawai iga jini ba shi da long term plan ba musulmai mi kawai ba duk dan arewa ma haka aka yi masa wannan tunanin ina fatan mun gane to saboda haka dole sai mun tsaya mun nutsu dan ana halin yanzu misali mutumin da yake da rashin lafiya dan Allah a sarran sai ke zo da rashin lafiya yau da ka mallaki komai aka ce kawo juyin waina ba ka da lafiya yanzu nan ka samu lafiya ba za ka bayar ba idan ba ka gano wannan ba mutum ne izo ya tare ka zai kwace maka kudinka sai ka ce ita ban dukiyarka ko in kashe ka sai ka ce to ai ta dukiya ba kuwa ce rai kwan ya tafiya tafi kenan sai ka bashi dukiyar ka ce inda rai ka nemi wani ana yi ko ba yi to idan rashin lafiya ce za ka yadda ka bayar da dukiyar ka sami lafiya ko ba za ka yadda ba don ka san ka sami lafiya za ka je ka nemi wata dukiyar to da haka dole sai mun yadda wannan zaman da muke a ƙarƙashin constitution muna zama ne zama na larura kuma duk musulmi da Allah ya bashi ikon da zai iya kawo tauyi sai ya kawo Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama ai mun fahimta ko dole kowanne musulmi ya dinga jin wannan a cikin zuciyar. amma shikenan sai shiga abin shiga sojan ba da badakare zauna rage ai tunda shikenan ai shi ba shi ya fara ba a kai baka gane cewa gwamnati liability bane wanda ya dauko na baya zunubi ina kansa kai ma in yazo ya jibga da nasa da naka ya jibga a kanka ba tare da shi ya sauke da nasa ba ba zai sauka daga kanku ba gaba ɗaya sai ran da wanda aka samu wani a cikin ya sauke ko mun fahimci wannan to da haka kaga bil munasaba sai mu yi kira ga shugabanni kamar shugaba a karamar hukuma kamar gwamna a jiha kamar shugaba a ƙasa sai su ringa cewa ai wannan bashin ba ni na ciwo ba suna faɗa ko ba sa faɗa ko wannan haƙƙin ai ba a kai na yake ba ba lokaci na yi abin nan ba suna faɗa ko ba sa faɗa in ka karɓi gwamnati kana karɓata ne da me ah, da komai da komai da yake cikinta ba ka da wani shan fate-fate ka ce ban da kaza ban da kaza inda wancan in haƙƙi ne na mutane ici bai biya ba kai ma ka zo wannan abin ka ɗauka har da kai ba don shi ya sarai a kansa ba shi ma ina kansa ba shi ya zaluncin ba da idan duk wanda ya yi zaluncin ya gama in ya ba wani shi kenan shi ya sarai a kansa da ruwa ba ta sha ba amma duk wanda ya ɗauka wannan haƙƙin zaluncin da aka yi tun daga bayan har zuwa lokacinka da ka karɓa Allah ina nan sai kuna dukkaninku sunanku azzalumai ba za wannan haƙƙin ba zai sarai a kanku ba gaba ɗaya sai da wani a cikinku ya biya ina fatan mun gane Allah ya ganar da to da haka wannan ainihin wato sanabba ne na manzan Allah sallallahu ina nuna mana wani lokaci zai zo mutane za su kyamaci jihadi an gane za su kyamace shi ta yadda zai zamanto ba sa son sa ba sa son a yi musu maganar sa suna ganin cewa wani tashin hankali ne wani kaza kaza kaza kaza kaza wa zakara ahmad anu sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala la imam ahmad bin hanbal ya ambata daga manzo Allah sallallahu cewa wani mutum ya ce da shi ausini ya manzo Allah kai min wasiya qala fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace usika bi taqwallahi inna maka wasiya da tsoron Allah fa innahu ra'su kulli shay shi ita taqwa ita ce jagorar komai ita ce kan komai wa alaika bil jihad kuma ina umartarka da jihadi fa innahu rahbaniyatul islam shi jihadi shine rahabaniyanci na musulunci tsantseni da taka tsantsan wa alaika bi zikrillah kuma ina umartarka da yawan ta'ambatan Allah wa tilawatil qur'an da kuma karatun alqur'ani fa innahu rauhuka fis sama shi ambatan Allah da karatun Alƙur'ani wannan shine abin da zai kawo maka yalwa da walwala da ƙanshi da jin daɗi a sama ina nufin aljanna wa zikirun laka filar kuma kuma shine abin da zai tabbatar da ambatanka a ban ƙasa kowa ita shi ambatanka zai ambace ka da alheri ba wanda zai ambace ka da shari an gane ku abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda hudu ko taqwa jihadi da kuma ambatan Allah da kuma karatun alkur'ani waɗannan abubuwa guda hudu wanda duk ya rike su to ijira kiyama ta tsaya ko ijira i mutu in ya mutu zai samu daraja aljanna madaukakiya sannan kuma a nan ban ƙasa Allah zai tabbatar da kyakkyawan abuto gare shi jama'a mu kalli duk waɗanda suka mutu ta ƙarƙashin jihadi suka yi takawa suka yi kaza suka yi kaza ba wai zamanin da kawai ba ko a zamaninmu na baya-bayan nan za mu irin abin da suka samu kansu a ciki kenan yanzu misali ba 1960 najeriya ta sami yancin kai ba ah, yaushe najeriya ta sami yancin kai 1960 haka ne shekara 66 yanzu a shekara 66 na waɗanda suka shugabanci ƙasar nan akwai mutane guda biyu har yanzu an daina ambatansu ah, akwai wanne wanda izo sai i mulkin da yi shafe hasken waɗancan akwai menene abin da suka yi sun yi takawa sun yi ya ƙoƙarinsu sun yi tsantsan sun yi tsantseni sun mutu gidansu ɗaya daga cikinsu gidan gadon ma ba shi da shi gidan gadon ba shi da shi ya sadaukar da shi ga yan'uwansa an kashe shi Ga shi nan ɗan kwairo ya waka ko ya yi kuka ya bakin rai Ya yayi takaici ya tuna Allah sai kuma yi tunani ya gane da wulaƙanci gwamma shahada ga musulmi don ba illa ce ba an fahimta irin waɗannan da suka ji tsoron Allah suka tsaya wa gaskiya suka yi adalci suka yi mutunci suka san kansu an ambatansu ya tabbata ban ƙasa ko bai tabbata ba to haka za ka yi haka zan yi haka za duk wani wanda yake son ya tabbatar da an bato mai kyau a ban ƙasa to ya yi wannan to sannan kuma ga daraja maɗaukaki a gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna wannan hadisin imam Muhammad bin Hanbal ya kawo shi a cikin musnad juz'i na uku shafi na 82 kuma hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah su sallam ya ce zirwatu sanamil sanamil islam al jihad ƙololuwar tozan musulunci shine jihadi malamai suka ce annabi sai ce tozo a jikin nama duk dabba mai tozo wanne yankin nama ne fi daraja jikinta kayan ciki cinya kwanduwa eh. autaccin ya cinya menene ya fi daraja jikin nama mai tozo dabba mai tozo suka ce shi ne tozan ya fi kowanne daraja duk dabba da take da tozo to shi wannan tozan ne yanki mafi daraja a jikin dabba to in kana nema mafi daraja a musulunci shi ne jihadi an gane ku wannan hadisi imamu tirmidhi ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2619 haka ne imamu ibnu majah a cikin sunan juzi na eh, shafi eh, hadisi mai lamba 3973 kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu ya ce salasatun nau'in mutane uku haqqun ala Allah aunuhum Allah ya wajabta wa kansa zai taimake su haƙƙi ne akan Allah ya taimake su al-mujahidu fi sabilillah wanda ya fita jihadi dan ɗaukaka addinin Allah Allah ya alƙawarin zai taimake shi wal mukatabu allazi yuridu al-ada da bawa da aka rubuta masa fansa yake kokarin ya biya fansar Allah subhanahu ta'ala zai taimake shi wan nakihu allazi yuridu al-afaf da wanda yake so ya aure saboda ya kare kansa gaburan zina yake so ya kare kansa gaburan saban Allah to shi ma wannan Allah zai taimake shi ya sami dama ya aure da aka ya mashar shabab ko matasa ko sai a gaya muku in kana so za ka yi aure ba tare da hankalinka za ka yi kana so ka yi aure ba wata niyya ce ta sa za ka yi auren kar ka yi aure don competition aboki na wani ya yi nima sai na yi an fahimta a ka yi nufin al'afaf kamewa kai wa kanka gijiya kai wa kanka ganuwa wadda za ta kare ka biran sabon Allah subhanahu ta'ala, to sai ka ga Allah ya taimake ka amma ka shiga competition aboki na wani yayi aure ni ma sai na yi aure sai Allah ya barka an fahimta ko kuma kai zamanin nan fa kowa auren yake yi ni ma fa bai ya kamata in shigo gari sai a baka sai maka hangen da alaba shiga birni ba kai ta kokari sama ta gyale ka to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ina nuna mana matsayin niyya a cikin ayyuka an gane ku niyya tana da amfani tana da muhimmanci kwarai da gaske wannan hadisin mu ma a wannan fitar da muka yi Allah ya tabbatar mana da shi kuma manzo Allah as-sadiqul masduq ma zo mai bayanin abin da ya faru wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 1655 da imamu nasa'i shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba uku da takwas. haka na imamu ibn maja ya fitar da shi shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba 2,518 kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man mata wa lam yagzu wanda duk ya mutu bai yi jihadi ba walam yuhaddis bihi nafsahu kuma bai taba zantar da zuciyarsa jihadi ba yace in Allah ya kawo lokaci ba fa addu'a ka yi ba ce Allah ya kawo jihadi a cewa zaka yi randa duk Allah ya kawo jihadi an gane ko to insha Allah da mu za a yi Allah zai ga mai da zan yi zai ga kokarin da zan yi to wanda in bai yi ba kuma in mutu bai zantar da zuciyarsa in ta kama a jihadi da shi za a yi ba mata ala shu'batin min nifaq ya mutu akan wata wani reshe na munafunci ma'ana akwai reshe na munafunci a tare da shi Allah ya sauki wannan hadisi ma Muslim ya fitar da shi a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 1910 wa zakara Abu daud anhu sallallahu alaihi wasallam Imam Abu daud ya amfata hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yaghzu wanda bai je jihadi ba au his gaziyar ko kuma bai shirya bai dauki nauyin wanda zai je yi jihadi ya bashi abin da zai tafi jihadin ba au yukhallif gaziyan fi ahlihi bi khair ko kuma bai zama halifa ga wani wanda ya fita jihadi dan ɗaukaka Allah addinin Allah a cikin iyalansa da alkhairi ba ya to yana ba su ci yana ba su sha ina ba su sira ina kula da lafiyarsu ina yin atan atan da su har ije ya dawo wanda duk bai ɗayan waɗannan abubuwan guda uku ba a sabahun Allah bi qari'atin qabla ƙabla al milkiyama sai Allah ya shafe shi da wata tsawa wata kwaran ƙwasa gabanin tashin alkiyama an gane ku wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisin mai lamba 2503 haka ne Imam Ibn Majah shi ma a cikin sunan da mai lamba 2762 kuma hadisin hadisi ne ingantacce to kaga irin zamu tafi wannan aikin na dawa ko da yake cewa mutane su kawo abin abin nan yanzu abin da ya faru idan wasu ne suka ji labarin abin da ya faru ba za su yi wannan tafiyar ba karamar hukumar rugu ai muka je ko to akwai wata unguwa ranar laraba bandit suka je unguwar suka kashe mutane kuma suka ɗebi mutane ranar alhamis ma ana yi gobe za mu je kenan suka sake zuwa suka sake kashewa kuma suka sake ɗiban mutane suka tafi ba garin rogo ba ne irin ƙauyukan ne to kaga wasu idan suka ji sun sami sai ba za su je ba to ba mu sani ba har muka je da aka je inda za a je wajen awa ɗin sai aka ce an je unguwar sai ake faɗa kaga da wasu ne sai sai mai maza mu bar unguwar amma ba su baro ba to ai sai riga sun shiga ko sai da suka je sai ake cewa ya ai waɗannan kiristocin kun ji abin da ya same su saboda haka sai dai a je a musu taziya a tafi an fahimta to irin waɗannan abubuwan kaga ina daidai da jihadi kenan yanzu to idan kai baka je ka shiga irin wannan tashin hankalin ba to ya kamata ka ɗauki nayin wanda zai je ni shiga to shi ne kuma zaka tsira daga wannan abubuwan guda uku da manzo Allah ya faɗa wanda duk isa mu kansa ɗaya daga ciki ko ukun gaba ɗaya bai yi ko ɗaya ba ya mutu akwai reshe na munafunci a tare da shi an fahimta to bil munasaba ina kira ga yanwa musulmai mu daina jin damuwa dan ana zancen jihadi kar wani ya dinga jin ana so a dawo da haunin agogo baya ne ko yana ganin cewa ai shi jihadi ai tashin hankali ne ko gaba ko za a samu rashin zaman lafiya ko abin da ya kama da haka a ala qad la hayata bila jihadin innal hayata al jihad babu rayuwa ma idan ba jihadi saboda jihadi shine rayuwar idan ba ku sani ba yanzu duk wanda ya san yace zai kashe ka sai dai ku mutuwar kasko zai kashe ka zai yi kokari ya kashe ka zai yunƙura? dan duk wanda yake son ya kashe wani zai kashe shi ne don shi jiragen rayuwa to dan me ka bari kai yadda i kashe ka kai ka kyale shi an tambayi annabi sallallahu ya rasu ya mutum ne izo yake kokotin karin sai ya kashe ni ko yana son sai ya kwace dukiyata ko abin nan sai ya cin mutuncin iyali na in kana ga idan na yaƙe shi sai na kashe shi ko ya kashe ni ya hukuncin yake sai ce in ka ya kashe ka kana aljanna in ka kashe shi ka kashe banza ba abin da za Allah ba zai kama ka da laifin komai ba to sawan na cikin zuciyarka ka yadda ba mai mutuwa sai wanda kwanansa ya kare kuma man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi wa kullu alladhi fawqa turabi turabu wanda ba a sa takobi an kashe shi ba a banza ma zai kwanta ya mutu haka ne mutanen da suke mutuwa takuba ake sa duk ake kashe su zuwa suke su tsaya kan titi mota ta bige su sama suke a hawa su fado da ka su mutu ruwa suke fadawa su fakare su suke yi ninkaya har ruwan ifi karfin su nutse a ciki su mutu wuta suke kunna su fada su mutu makami suke dauka su kashe kansu kana kwance za shi an kwanta da kai ba tashi da kai ba ana yi ko ba yi jama'a sai mun rayar da jarinta a cikin zukatanmu to a lokacin da mutane ba sa zancen jarinta tare da su sun zama talababantu kenan sun zama to jani talau saboda haka ba za su so a zancen jihadi ba an gane saboda me kowa ya zama kaska nemi gidan taushi ko gidan laushi wa sallallahu alaihi wasallam a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 'Iza zannan nasu bid-dinari dirham in mutane suka yi rowa da zinare da azurfa suka ki su ciyar da dukiyarsu don Allah wata baya ubil'ina, suka yi cinikin ba da bashi a si shi ne bayol'ina bayol'ina wani nau'i ne na ciniki mutum ne zai zo wajen wani ina neman bashi da Allah na ba ni bashin naira dubu goma sai ce da kai ba ni da kuɗi naira dubu goma da zan baka bashi ya haƙuri in ka damu sai ce to ga wannan abin ni a dubu goma sha biyar ike a wurina in ka ga dama in ba ka shi ka je ka sayar ka biya bukatarka in ka tashi ni ka dawo min da kuɗi na naira dubu goma sha biyar amma akwai kuɗi dubu goma da zan baka sai rike wannan abin in ka tashi ka kawo min naira dubu goma sha biyar shi ne yi na, an gane ku wato cinikin sai abin da aka bayar bashi sai mutane suka koma suna wannan kasuwancin an gane ku a aznabal bakar suka bi jelar eh, shanu ma'ana kowa izama makiyayi ina so sai yi kiwo wata rakul jihada fi sabilillah suka yi watsi da jihadi don Allah An zalallahu bihin bala'a Allah zai saukar da wani irin bala'i gare su falam yarfa'u anhum hatta yuraji'u dinahum Allah ba zai dauke wannan bala'in gaban su ba har sai sun koma zuwa ga addinin su abubuwa guda nawa ah guda nawa guda uku ko ah, guda hudu rowa da dukiya cinikin aina bin jelar shanu da watsi da jihadi fi sabilillah duk al'ummar da ta yi wannan sai ta samu matsala ta yanzu ku duba daga september 11 september 11 zuwa yanzu mutane baya suke ci ko gaba suke yi gaba ke ko baya ke yi mutane gaba suke yi ko baya suke ci ta yi muku gane maganar ba daga wannan lokacin september 11 mutum nawa suka daina ba da dukiyar saboda a gina masallaci ko a gina makaranta ko a je a yi da'awa ko su ɗauki nai mutane su je su yi karatun addini ko su yi kaza ko su yi kaza ake ganin karatun addini ya zama wani terrorism ah. kun ji abu ɗaya ya tabbata an samu dalilin da zai sa al'umma su shiga kaskanci da wulakanci ko ba samu ba samu ba an samu dalilin da zai sa bala'i ya sauka ko ba samu ba an samu dalili na biyu wannan cinikin na al'ina ba a yin sa ana yi sai da ya zamanto in kana so ka samu wannan abin ka je gidajen sarakai ko sarakai su suka fi yin wannan abin sai a samu wani basarake sai ce a ji a nemo masa kudi sai a ji a ce ai ba kudin sai abu kaza kudinsa kaza ne amma ga shi an samu amma wancan abin shi za a biya in an tashi riba ce riba ce wannan abin shi ne da aka ce da kai dubu sha biyar ne kai dubu goma kake nema aka baka matsayin bashi dubu sha biyar aka baka dubu goma aka karbe shi ran da za ka biya kai ka kawo naira dubu goma sha biyar wayan a ci dukiya ta haram an samu dalil. Mm. na kaza na kaza ko sai da kayan mm. ya kasa da shi bai shine kana neman bashi na kaza sai wanda ka nema wajen sai ce ba shi da wannan kudin amma ga kaya kaza ne kudinsa amma isiya a wurin ka kasa da inda ya sayar maka an gane ne na bada misali kana neman dubu goma sai ce ba dubu goma amma wannan abin gashi barin baka bashi ka je ka siya eh, dubu goma sha biyar ne ka siyar ka san biyan bukatar ka ko kuma ni ka bani in sai abin a wajen ka a dubu goma ga dubu goma amma in ka tashi dawo min da kuɗi na dubu sha biyar za ka kawo min don wannan abin kuɗin sa dubu sha biyar ne wanda aka baka bashi Uh. Mm. ni ne da kaya mm. da kuɗi mm. ka zo nema da can kuɗi sai na ce ma ba ni da kuɗi bayan ina da kuɗi eh. amma ga wani abu na kaza ne kama da kuɗin da zan baka eh to kuma sai in ce wata ƙirƙa za ka ci ato ni kowannen din ne ba da ko kuma in shi kake so in baka mm. kuma in ka karba sai in ce kawo mm. ni na siya eh eh to haka ite ite ite eh logic din ne eh eh eh wani ne a kusa mm. dama an riga an shirya misali ni da kaya

sai ce da kai ba shi da dubu goma da zai baka bashi amma ina da kaya kudinsa dubu goma sha biyar ne sai ice sai dai in baka shi a matsayin bashi maimakon rancen dubu goma kai ka je ka siyar ka samu biyan bukatarka bayan kun kulla wannan a matsayin ya baka bashin kaya na dubu goma sha biyar sai kuma ikarba i baka dubu goma ko sai kayan wajenka a dubu goma eh, abin da kai kake nema yanzu za ka yi bukatar ka ta biya amma in ka tashi biya nawa za ka biya dubu sha biyar sai ce to ya fahimci wannan to mukaddara a'a shi ba shi da kuɗin amma akwai wani da ina da kuɗin shi ina da kayan da zai baka bashi shi wancan ina da kuɗin da zai sai wannan kaya sai ka karbi bashi a wajensa na kaya sai ka ba wancan shi kuma isaya a dubu goma da kai kake nema kai ka san dai dubu sha biyar ake binka amma ka san biyan bukatar ka dubu goma ita ya wannan kuma idan kudin shi ne iba wancan din ya saya ko ba shi ba ne to a nan shi ne sai na ce sai an yi bayani idan kai ka ba shi kudi isai maka to an gudu ne ba tsira ba an shiga ba a ɗauka ba tafi da barawo ba yanzu wato kun hila wanda annabi ya ce iyakun walhiyal a hirɗinku ka shedinku da dabaru na cuta da aka bil saba sai mu faɗa yanzu mun faɗa tun wancan lokaci har yanzu muna faɗa ai da akwai waɗanda suke kai kaya bashi ƙananan hukumomi da ma'aikatu sai su zo za su kawo form ai apply a sai kaya kamar buhu ɗari biyu katan taliya ɗari biyu kaza ɗari biyu amma suka tashi gaba ɗaya sai su ɗauko kowanne arba'in arba'in ko hamsin sai zo sai su aji a wani yana da kuɗi a ƙasa sai a zo ana kiran wane wane wane wane sai a zo an sayar masa naira dubu goma ga wani can kuma yana zaune yana siya dubu biyar waɗannan da aka kawo aka siyar dubu goma goma ko aka bayar da su a dubu goma goma sake cewa a dubu biyar ko dubu shida kuma a sake zuwa da su a ba waɗanda suka yi applying ƙarshe da wahala ka gaba su ɗauki guda arba'in ɗin nan gaba ɗaya da suka zo da shi sun tafi da shi ba to duk sun rushe ka je duk wanda yake wannan abin sai da ya rushe ba wanda Allah ya bari zalunci ne akwai wani abokina yana yi aka gaya min ina yi na kira shi ne masa nasiha sai ce a yanzu kasuwanci ya zama haka na ce kasuwanci ya zama haka na ce e na ce ta Allah ya rufe asiri sai da ya zo a keken hawa sai da ya gagare shi ina da gidajen mai na sani ina da motocin hawa na sani ina da mota da ake kai iyalansa unguwa na sani ina da motar da ake kai yayansa unguwa na sani kai kare karshe sai da ya koma gidan haya kun fahimta wannan abin to da haka amma idan wani ne ya zauna can to shi wancan zalunci nasa daban an gane zalunci nasa daban bai shiga cinikin aina ba amma idan mutum shine mai kayan kuma shine mai kudin ika waɗansu suke wannan to ya shiga wancan yanayi to an samu wannan malam shi wannan mm. kamar idan suke da sun fada mm. ina san cin kudin muna kanana ana yi a mm. cikin fada eh. a Eh. Eh. ita eh. wannan magana da ce musamman a fada ake yinta ice ya sani tun suna yara ice ana yaka a gidajen sarakai da ya sani kuma a cikin gidan a tamfofin suke da mai gidan ya shi ba sarakin ya nemi bashi sai a ce ai ba kuɗi amma ga wata a atamfa kaza kaza kaza sai ta ji a sayar a kawo masa kuɗin wanda ta ba da atamfar ko wanda ya da atamfar kuma shi ne mai kudin wannan atamfar ita ce jarinsa to duk wanda gidan sarauta ne bai rushe ba an fahimta karka ce ta har yanzu gidajen sarauta suna nan sarauta tana da kimar da take da ita a da an fahimta to shi wannan abin zai rusa ne in wani waza aza to an samu dai dalili da zai sa wannan magana ta mazala ta tabbata ko ba samu ba an samu haka nan aka yi wa yanzu mutane kowa yana so su ya zama makiyayi haka ne ko ba haka bane kowa a'a al'umma lokacin da ta zama tana so sai ta kowa sai ya zama komai rayuwa za ta yi daɗi to kar ku ɗauka wai ana nufin wai abin nan aznabal bakar wai ana nufin wai kiwo ne ko abin a kowa ina jin shi sai ya zama wani abu sai ya samu duniya sai ya zama ya shigo a gari sai ya yi kaza sai ya yi kaza da aka ta hanyar hannu ko ta hanyar haram sai ya nema shi ne abin da ake nufi to yanzu mutane da sun samu kansu a wannan sun samu matsala ko ba samu ba saboda dalilin wannan zai sa su yi watsi da jihadi don wanda yake neman duniya da Allah zai tafi jihadi an gane ko to shine sai annabi ya ce wa kul jihad fi sabilillah suka yi watsi da jihadi dan Allah saboda wanda duk bai waɗannan abubuwan to ba zai jihadi dan Allah ba to sai kaskanci da wulakanci da bala'i sauka akan su Allah ya tsare mu wa zakar ibn majah anhu sallallahu alaihi wasallam ibn majah ya ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man laqiya Allah azza wa jalla wa laysa lahu atharun fi sabilillah wanda duk ya hadu da Allah mai buwaya da dokaka ranar kiyama babu wani miki wani tabo da ya je da shi gaban Allah da aka masa da naukaka addinin Allah laqiya Allah wa fihi sulma to ya hadu da Allah ko ni tasgaro a tare da shi wannan hadisi imam ibn majah ya ruwaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2763 haka ne imam tirmidhi hadisi mai lamba 6666 amma hadisin hadisi ne mai rauni wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada kuma ku jefa hannayenku a cikin halaka sura ta bi suratul baqara aya ta 195 wa fassara abu ayyub al-ansari abu ayyubal ansari Allah ya kara masa yadda ya fassara al-ilqa'u bil yadi ila tahluka cewa abinda ake nufi da jefa hannu a cikin halaka bi tarkil jihad shine mutane su daina jihadi wannan hadisi imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2512 da imam tirmidhi hadisi mai lamba 2976 kuma hadisi ne ingantacce wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannati ta zulali suyuf cewa kofofin aljanna na karkashin inoyin ta kubba ne hadisi imam muslim ainihin hadisi mai lamba biyu. hadisin nan imam al-bukhari ya rawaito shi amma da wani lafazi ba wannan ba aljannatu ta zulali suyuf cewa i aljannatu ta zulali suyuf ba abwabar jannati ba an gane ku wato aljanna na karkashin inuwar ta kubba. hadisi mai lamba 2118 da 2823 da takwas da 3024 da 7237 duk imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma ya kusa zuwa fasali ko ko ku ba fasali yau wasa hannu sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da kuna kalimatun lahiyar uliya fa huwa fi sabilillah wanda yi jihadi dan kalmar Allah ta zama ita ce mafi ɗaukaka, to wannan shine yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah hadisi Imam al-Bukhari hadisi mai lamba 2810 da Imam Muslim hadisi mai lamba 1904 wa sahha anhu annan nara awwal ma tusa'aru bil alimi والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال يا Ya inganta daga manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. A hadisin Imam Muslim. hadisi mai lamba dubu da ɗari tara da sha biyar cewa farkon waɗanda za a fara hura wuta da su a ranar kiyama su ne malami da wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah kowanne nau'i na tara ciyarwa da kuma wanda aka kashe a wajen jihadi fi sabilillah idan sun yi haka saboda a ce sun yi an gane malamin da ya ilimi da ce ba malami kamar sa da wanda iske ciyar da dukiya da ce ba mai yin aikin Allah kamar sa da wanda ya je fayyan fama don a ce ya yi kokari waɗannan ran kiyama su za su fara shiga wuta Allah ya tsare mu wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna man jahada yabtagi arada duniya, wanda yi jihadi ina neman wani alaro aralo wani abu na duniya fala ajira lahu ba shi da ladan komai a wurin Allah wannan hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2516 kuma wannan hadisi ne mai kyau hadisin alamalu bin niyat wanda imam al-bukhari ya fara kawowa a cikin sahih bukhari ina nuna mana muhimmancin niyya haka ne imam Nasayi ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba uku da hadisi mai lamba uku da ce man gaza huwa la yuridu wa fi riwayatin wa lam yanwi illa aqalan falahu manawa wanda duk jihadi yayi yaƙi, ba don komai ba sai dan aniyarsa ya sami da baibayi na raƙumi to yana da abin da ya niya ma'ana ne don duniya kawai haka na an tambayi manzo Allah sallam, game da wanda yi jihadi saboda ya sami lada kuma ya sami eh, eh, eh, shuhura mai hukuncinsa sai manzo Allah so sai ce ba shi da komai wato ya je dan ya samu lada amma ina so kuma a ce ai wani ma ya je Aiwa wani ma da shi aka yi manzo Allah ya ce ba shi da komai sau uku ana tambayar sa ina maimaita haka sannan manzo Allah su salmi ce inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtuji bihi wajhu Allah baya karbar wani abu na daga aiki sai abin da aka yi dan shi ana neman fuskar sa wannan hadisi imamun nasa ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu uku da ɗari da arba'in saboda haka ainihin niyya tana da muhimmanci a wajen abin da ya shafi jihadi amma komai a cikin musulunci wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li abdullahi bin amr ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abdullahi dan amr in qatalta sabiran muhtasiban in kai jihadi kana mai haƙuri da neman lada ba saka sabiran muhtasiba Allah zai tashe ka ran kiyama kana mai haƙuri kana mai neman lada wa in qatalta mura'iyan mukafira in yi jihadi kana mai riya kana so ainihin ka samu abin duniya da yawa ba ya Abdullah ya kai Abdullah bin Amr eh, ba Allah mura'iyan mukafira Allah zai tashe ka ranar kiyama yi aiki saboda riya saboda kana son ka samu abin duniya da yawa sai mazala ce ya abdullahi bin amr ya kai abdullahi dan amr ala ayi wajihin katalta ta kutilta ta kowace fuska dai kai kai jihadi ko aka kashe ka ba a sa Allahu ala tilka hal Allah subhanahu ta'ala zai tashe ka a wannan halin in yi dan Allah itashe ka haka in yi dan waninsa itashe ka haka nan wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba dubu biyu da da biyar sha tara. amma hadisin akwai rauni a cikinsa to kuma ina ga anan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu karo na gaba sai mu tashi daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da muka fada kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki iba mu ikon aiki na nesanta kuma iba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai eh mun samu lokaci a gaba na yace akan da yace nake ina din nan yace sura guda bai yace na farko shi ya gani ne ya san ana yi mutane ne suke ajiye a tamfofin in ka zo neman bashi sai su ce ba bashi amma ga atamfa sai su kara mata kuɗi misali kuɗinta naira dubu goma sai sai sun sayar maka dubu sha biyar bayan ka karba a matsayin bashi sai kuma su saya a wajenka a ƙasa da kuɗin da suka baka suka sayar maka yanzu aka abin da kake nema dubu goma ita to wannan ya gani kuma ya fahimta to akwai wanda shi ya waye wannan atamfar za a bashi ita an ƙara mata kuɗi amma ba zai sayar musu ba su sai fito da ita waje izo isiyar wanda zai siya shi kuma ya kalle ta istiyata a darajarta misali ita a wannan wannan babu wani ba ciki an gane ku. amma idan haɗin baki ne irin wancan to akwai na matsala take shi kuma wancan da ya ƙara kuɗi saboda zai ba da bashi ya ƙara kuɗi to shi kuma wannan ya yi abin da musulunci baya so inna Allah yuhibbu a samhan idza ishtara samhan Izabaa. ba'a saman izaktaba saman izaqaba Allah ina son bawa mai sauki wajen siyarwa mai sauki wajen sayi da haka wannan kuɗi da ya ƙara na cutarwa saboda kada i bayar da bashi kada i bayar da rance to wannan Allah zai hadu da Allah kan wannan wannan wani abu ne daban amma ciniki ne suka yi wannan ba za a ce sun yi laifi ba ina fatan muga sai dai mu'amalar kuma ba haka ya kamata kasance ba wallahu alam alaikum assalam wa rahmatullah tayyib ice mutum ne isiyo kayan zai siyar ibayar bashi shi ya siya dubu goma sai siyarwa wanda zai siya dubu sha biyar amma zai biya uku kaso na farko kaso na biyu kaso na uku ita ya wannan babu laifi da yawa suna ɗauka cinikin ina ne ba cinikin ina ba ne suna ɗauka bai ubai a ta ne fi bai a cin wahida ba shi ba ne akwai ciniki a musulunci da musulunci bai yadda da shi ba cinikin bai ubai a ta nufi bai'a wato ciniki biyu ne a cikin ciniki ɗaya ka ce wani ga wannan abin in yanzu za ka ban kuɗin naira dubu goma amma sai in sai wata kaza ko in za ka kasa kuɗin kaso kaza dubu sha biyar an gane to wannan ya shiga abin da za a yi ciniki ɗaya za ku yi ko dai wannan ko kuma wancan an gane misali da zai zo kun yi zai biya a wata uku sai ya samu kudin da zai biya ka a wata daya in ya samu kawai zai baka kudin ka ba zai ce to ai kudi biya daya zan yi ba wancan cinikin da kuka kulla shi zai biya sai dai kullun abin da ake cewa masu cin kasuwa su fahimta ba yawan abin da ka samu bane albarka ko abin a saukin da ka samar da farin cikin da ka saka a zuciyar wanda kai mu'amala da shi ita ce albarka take shiga da haka kuka ga yanzu ga kudi a hannun mutane da yawa amma ya zama ne Abin da suke cewa da kudin yayi ko aka ake cewa da kudin ko yayi to hanyoyin da ake samun su ne ainihin suka zamanto ba nagartattu ba ya kamata a sake duba a cikin su muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kan magabata mu ka gafarta musu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka albarkace mu ka albarkace yaran mu ka albarkace manyan mu ka albarkace mazan mu ka albarkace matan mu Allah ka sa albarka a noman mu ka sa albarka a kiwon mu ka sa albarka a kasuwar mu ka sa albarka a sana'o'inmu mu Allah ka sa albarka a ayyukan da muke yi muke samun abin rayuwa Allah muna roƙonka Allah ka azurta mu da halal Allah ka nesanta mu gabaran haram Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka yi mana damoyi Allah ka yi mana jagora ka yi mana uwa ka yi mana makarbiya Allah ka jagoranci Najeriya zuwa Najeriya zuwa tafarki na kwarai Allah ka kawo mana mafita a wannan ƙasa Allah ka yi mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله